Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa cikin wani sabon shirin na muhallin rayuwarka wanda ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na RFI wanda a yau ni Nura Ado Suleiman zan jagoranci gabatar da shi. Shirin muhallin rayuwarka shirin ne da ke tattaunawa kan batutuwan da suka shafi noma da kiwo, canji da kuma ɗumamar yanayi. Shirin na yau zai tattauna ne kan takin zamani da kuma illolin da gurɓataccensa ke haifarwa a kimiyyance kan ƙasar noma. Hakan kuma na da nasaba da rahotannin da suka ɓulla na yadda wasu ɓata gari suke amfani da damar da suka samu wajen shigar da gurɓataccen takin cikin kasuwanni inda wasu manoma da dama a sassan Najeriya suka faɗa tarkonsu. An shafe shekaru masu yawan gaske manoma na dogaro da takin zamani wajen bunƙasa yawan albarkatun gona da suke girbewa idan aka ɗauke wasu bukatun da manoman ke da su da suka hada da samun isasshen iri na shukawa, magungunan kwari da kuma sauran injinan da suke taimakawa wajen noma. Binciken da masana suka gudanar a wani lokaci a shekara ta 2015 ya nuna cewa yawan takin zamanin da ƙananan manoma ke amfani da shi a Najeriya kan kowace kadada bai fai zarta kilogram talatin zuwa arba'in ba lamarin da ya sanya kananan manoman wasu kasashe masu tasowa irin su masar da afirka ta kudu suka yi wa najeriya nisa wajen samun wadatar takin zamanin kasancewar suna amfani ne da kilogiram 100 na takin kan kowace kadada guda su kuwa kasashen da suka ci gaba binciken ya nuna cewa suna amfani ne da akalla kilo 200 ne na takin zamanin kan kowace kadada wannan ta sa masanan suka bayyana cewa najeriya na bukatar samar da ƙarin takin zamani tsakanin manomanta kan ƙoƙarin da take yi a yanzu da akalla kashi 500 cikin 100 domin samun nasarar cike wancan gibin tazara da wasu daga cikin takwarorinta na ƙasashe masu tasowa suka bata To sai dai yayin da hukumomi da kuma sauran masu ruwa da tsaki kan bunƙasa noman a Najeriya ke ƙoƙarin ganin yadda za a cike wancan gibi na rashin wadatar takin zamanin da manomansu ke fama da shi a gefe guda wasu kuwa fafutakar ganin sun samu nasarar samar da takin a wadace suke yi amma fi gurɓatacce ta hanyar amfani da damar da suke da ita wajen kafa haramtattun masana'antun sarrafa takin. ko a farkon watan mayun da ya gabata sai da jami'an tsaro a jihar kaduna da ke arewacin najeriya suka samu nasarar bankaɗo wata masana'anta da ake sarrafa gurɓataccen taki yayin samaman da jami'an tsaron suka kai sun kame ma'aikatan masana'antar da ke kan hanyar zaria zuwa birnin gwari a daidai lokacin da suke tsaka da aikata almundahanar inda suke zuba gurbataccen takin cikin buhuna masu dauke da tambarin gwamnatin tarayyar najeriya domin yin basaja cikin sanarwar da rundunar 'yan sandan jihar ta fitar ta ce ta samu nasarar kwace injinan da suke amfani da shi wajen gauraya tarin ƙasa da wani bangare na takin zamanin sai kuma wasu buhunan yuriya 226 da kuma kuma buhuna 375 na gurbataccen takin da aka riga aka gauraya da ƙasa dauke da tambarin da ke cewa tallafi ne da gwamnatin najeriya zalika ko wasu tarin buhunan ɗaruruwa dauke da tambarin da ba a riga an sanya komai ba kan haka ne wakilinmu aminu sani sado ya tattauna da Malam Usman Garba manomi da ke zaune a jihar Kaduna Najeriya wanda ya koka bisa illolin da ya ce gurɓataccen takin ke haddasa wa gona kamar yadda suka shaida tare da kuma yin kira ga gwamnati kan yadda za ta inganta sabon shirin da ta bullo da shi na wadata manoman Najeriya da taki. Matsala ce mai yawan gaske domin shi yakan kawo manomi kwata-kwata bai da sha'awar noma. dalili kuwa ka zo ka sai taki ka je ka zuba a gona yadda ka zuba nan haka yake ko narkewa ba zai yi ba balle ma ya canza maka amfanin gona. shi yasa kake ganin cewar mutane ya zama wajibi su dinga taka tsantsan da takin da za su dinga amfani da shi saboda rashin kyan taki to kwata-kwata baya haifar ma manomi da mai ido. To me yake jawo ku manoma kuke fada cikin wannan matsala? Gaskiya wani lokacin mutane ne waɗanda ba su san noman ba sai a zo a nuna musu ga taki mai sauki sai su bi wannan rububin sai su fada mai amma in taki na da kyau manomi ba zai samu matsala ba domin duk abin da ka kashe insha Allah zai fita amma idan ka bi rububi aka zo aka nuna maka wannan taki mai kyau ne matukar kuma baka kira wanda ya kware akan sanin takin ba to shi yake jefa manomi cikin matsaloli wacce hanya za a bi a kauce ma wannan matsala to gaskiya hanyar da za a bi ita gwamnati ita ya kamata ta shigo cikin wannan harka ɗari bisa ɗari. gwamnati ta ce za ta shiga cikin taimakawa da tallafawa to kawai in ta faɗi a baki ba ta bi ta ga yaya ake yi wallahi idan manoma ba su taka tsantsan ba wallahi sai sun yi asara dan a yanzu haka a cikin takin nan akwai wadda zan iya nuna maka ƙasa ce kawai zan na baka ka ɗanɗana ka ji babu ɗanɗanan takin balle ma ka gane wannan taki ne kuma za ka iya murje shi da ka saboda haka ya kamata gwamnati in ta ce za ta yi abu to ta tabbatar ta sa ido kuma ta sa doka wannan shine zai haifar ma manoma ɗa mai ido don domin ta ce za ta taimake su yanzu misali kai da kanka a matsayinka na ɗan jarida ga wannan takin da na ɗebo maka don ya zama maka shaida wannan takin da kake ganin shi da wannan jajajan da wannan farin duka da wannan ɗan kora-koran duka taki ne mai kyau amma wannan bakin da kake gani a hannuna ko kai yanzu ka sa shi a bakin ka zaka ji bai da alamar taki kuma ka taka shi za ka ga ya zama ƙasa amma wannan ba yadda za a yi waɗannan ɗinnan ka murje su su zama ƙasa kaga kenan ka gani ka gama da kanka ka gani da idan ka na murza maka ka gani ya zama ƙasa wadda wannan shine muna da tabbacin ba ba taki bane ne wannan in ka je ka zuba shi a gonarka yadda ka zuba shi haka zai zauna ba zai narke ba to shi ma muhammad badassir maraban jos ɗaya ne daga cikin manoman da ya shaida illolin da gurɓataccen takin zamanin ke haifarwa matsalolin shi suna da dama na ɗaya dai shi yana karya manomi ma dai gaba ɗaya sannan ga asarar kuɗin da ka saya na takin sannan ga asarar da za ka yi na yi shi amfanin gonarka don ba zai maka inganci yadda ya kamata ba kamar yadda ka samu taki mai kyau ba a matsayin ka na manomin hawa yau dai ka taba samun irin wannan matsalan ko ka taba ji eh gaskiya ni ban taba samun wannan matsala ba domin ni ina sayan taki mai kyau amma mafi yawancin wanda suke sayan taki mara kyau suna samun wannan matsalar za mu je mu ga gonakin sun yi jajawur asalin takin in sun sa gonar ba za ta yi amfani ba ba za ta yi kyau ba masarar ba za ta yi kyau ba za ta yi jajawur kamar ma wadda ba a sa mata taki ba kwata-kwata amma mu da muke sayan taki mai kyau tunda ni dade gwalgwado na dan san taki din in na sai mai kyau din na je na sa a gona ta za ka ganta ta yi tsanwa ta yi kore shar abun gwanin ban sha'awa in ka je ka kalla to amma me yake jawo manoma na fada irin wannan tarkon na sayan taki mara kyau wasu rahin sani ne wasu kuma san banza gaskiya yana ja musu irin wannan al'amarin domin akwai guraren da taki mai kyau yake wanda in sun sani in sun je za su sai taki mai kyau ba za a zalunce su a gurin ba tabbas akwai kuma wanda dama su kusan yan damfara damfara ne suna yau takunan marasa kyau sukan bi mutanen har gida su yaudare su akan mai taki mai araha waye da yauransu alhalin ba mai kyau ba ne Yakubu Sha'aibu Umar Ancau shine daraktan kula da harkokin noma na jihar Kaduna yayin kuma tattaunawarsa da abokin aiki Aminu Sani Sado ya warware zare da abawa bisa irin tasirin da gurbataccen taki ke yi a kimiyyance kan kasar noma da kuma hanyoyin da za a bi wajen shawo kan matsalar idan har an yi rashin sa'a ta riga ta auku. Idan aka ce taki wani abu ne mai kunshe da sinadarai eh, wanda amfani ke bukata kafin ya bada abin da ake so. a lokacin da aka samu taki mai kyau ingantacce to babu shakka manomi zai dariya don zai samu abin da yake bukata a lokacin ko da aka ce an yi amfani da taki wanda bai da kyau gurbatacce to zai zama illa ga shi manomin kanshi ta wajen rashin samun abin da ya kamata ya samu da kuma lalacewan ƙasa ya danganta ga irin sinadarin da aka yi gurbataccen takin da shi to ganin kai magana cewa idan manomi ya samu taki mai kyau zai yi dariya idan kuma aka samu aka haka to akwai matsala guda biyu na farko shi manomin ba zai samu abin da yake bukata ba a wannan gona na biyu sannan ita kasar za ta iya fuskantar wasu matsaloli ya danganta kamar yadda ka ce to za mu so mu san waɗannan matsaloli ne ita kasar za ta fuskanta wato a yanayin da aka yi amfani da gurbataccen abu ah, ko guba haka a cikin ƙasa to abin da ake nufi da guba wato ƙasan ta kan zama ta samu guba wato kamar acidic idan aka ce acidic kowa in aka yi mishi misali da ruwan batir ya san abin da ake nufi da ruwan batir to irin waɗannan wannan guba ne shi kuma wannan guban yana da ƙarfin hana ainihin waɗannan sinadarai na taki da za a sa eh, da, amfani zai jawo shi amfani da shi yakan haɗa shi ya riƙe shi ba zai sake shi ba balle amfanin ya jawo shi ya amfani da shi eh, lokacin da ƙasa ta samu irin wannan matsalan to babu shaka eh, ta zama ba za ta iya ainihin ba amfani abin da ya kamata ya samu ba baka misali kamar idan aka ce mpk ana nufin akwai sinadarai guda uku ne a ciki wanda, wanda ainihin amfani yake bukata don girma da zuba saiwa da kuma zuba ganye da, da, kwaya nitrogen din na farko idan ya samu ƙasa mai guba to guban nan zai rike wannan nitrogen din wato yan din nan na farko da phosphorus din nan idan ya rike suka ba za su iya ba motsi balle su sauka ruwa ya su sunarke a cikin ruwa ainihin amfani sayoyin amfani su jawo shi don amfanin nan ta yi amfani da shi wannan shine babban illa da ainihin kasa mai guba take haifarwa ah, ma amfanin gona to kamar ah, idan ita kasar ta samu irin wannan matsalan ana iya waye gari a ce kuma abin ya wuce koko shi kenan wannan kasa ana ba manomi shawara ya canza gona kenan a'a ai ka san kowane cuta allah saukar da maganin shi ainihin shi wannan guba idan ya rike waɗannan sinadarai waɗanda za su amfani a gona to akwai hydrated lime da ake amfani da shi wanda ke idan aka sa shi shi ne zai hargitsa ainihin aikin wannan guba ya saki ainihin waɗannan sinadarai domin saiwa amfani ya jawo su ya ci gaba da amfani da su a matsayinka na masani a wannan harka wa shawara za ka ba su manoman domin gujewa amfani da taki mara kyau a gonakinsu to gaskiya gwamnatin kaduna da gwamnatin tarayya suna bakin kokarin su don gwamnatin tarayya ta aiko da ainihin wato kit wani akwati ne wanda yake ansa kowane irin tambayoyi na laluran ƙasa eh, waɗannan kit an koyar da malaman gonanmu suna bi gona-gona suna auna gona su ga ainihin yanayin da gonaki suke yana da kyau a duk inda manomi yake idan ya gaba daidai ba a gonan shi ya garzayo nan ke adp za a haɗa shi da wannan malamin gona ya je a duba gonan shi a auna yawancin abubuwan tsalolin da ake samu a gonaki wannan matsala ne na guba idan ta yawa a gona domin ainihin matsalan da ake samu na rashin aukin amfani a gona wallahi abubuwa da yawa ba wai iri bane ko wani abu a'a ainihin ƙasan ne kanta wanda shekara da shekaru ana ta aiki a kanta amma ba a kula da auna ta a ga menene lafiyar da take ciki ba zantawa tsakanin yakubu sha'ibu umar ancau kenan daraktan lura da harkokin noma na jihar kaduna da kuma wakilinmu aminu sani sado To daga batun gurɓataccen takin zamani a yanzu shirin zai ranka ya jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya don jin halin da ake ciki a kan noma bayan samun nasarar dawo da zaman lafiya musamman a garuruwan da a baya suka fada hannun mayakan kungiyar Boko Haram. Idan za a iya tunawa a baya shirin muhallin ka rayuwarka ya tattauna da wasu daga cikin manoman shinkafa a garin Kwanduga kan ci gaban da suke samu bayan da gwamnatin Najeriya ta faɗaɗa shirinta na tallafawa manoman shinkafa zuwa yankin tare da haɗin gwiwar masu ruwa da tsaki wakilinmu bilyamin yusuf ya tattauna da alhaji adamu ya'u manomin shinkafa a garin kondika wanda kuma ya cika sharuɗan da aka gindaya wa manoma kafin su fara amfana da sabon tsarin tallafin noman na gwamnatin najeriya to mala alhaji adamu ga mu a gonanka a garin ko kuma zan ce gonanku a nan garin kondiga eh, eh. kuma yaya ne wannan yaya kuka fara tafiyar da wannan gona tukuna eh wannan gona yadda muka fara tafiyar da ita abu ne wanda yake na haɗaka na jama'a ba wai na mutum ɗaya bane ko biyu abu ne direct from federal government to cbn kuma to agribank to kalis eh, na gwamnatin tarayya ne to abun da kali adventures so da cbn da kuma agribank connection ne wanda yake na tarayya wanda yake allah ya sa da rabon shi tallafi ne wanda yake na gwamnatin tarayya to mu kuma da muka samu wannan tallafi kamar yadda aka tsara sharuɗa mun cika agreement muna yi yadda ya kamaci a yi kun zo da kun gano irin ku wani ayyuka da muke yi abu ne wanda yake mu mun tabbatar kamar yadda shugaban Muhammadu Buhari ya ce a tsaya noma shine ginshikin arzikin mu na Najeriya da musamman mutanen mu na arewa abun yadda muka tarar da iyaye da kakanni sun nuna mana kuma mun gode wa Allah da wannan gwamnati sabuwa ta zo mana wanda yake ta gane wannan abun an bar shi a baya kuma yanzu ta daga mu akai ta daura mu akai mun gode wa Allah to gashi kamar yanzu wannan gonan ku ne akan wannan gonan eh wannan gonan mu goma ne akai eka goma ne daman kowanne eka daya eh. mutum da aka aka tsara direct from federal government to civilian to agribank to tali adventures Eh. to amma gashi naga kamar amfani ya fara girma kamar yanzu kun kai kamar wata nawa ne da wannan dashe eh da dashen da anoxidin ko kore dashen kawai dashen da eh dashen yanzu haka ne ya kai misalin wata biyu haka nan da yi mu to amma kamar an ce kamar wata nawa ne abin yake samu ya fara Allah da dai yanda suka ga mana wannan sabon iri ne wanda yake suka ce mana 90 days ne to ka gani abu wanda yake kwana 90 kenan eh kwana 90 insha Allah eh. insha Allah to mun sa hope akan hakan kamar yanda suka ga mana tattaunawa tsakanin wakilin mu Bilyamin Yusuf da kuma Alhaji Adam Adamu Ya'u kenan manoman shinkafa a garin Kwandiga Shi kuwa Alhaji Hamza babban inji da ke noman shinkafa a garin Zabarmari, ko da yake ya ce noman na tafiya kamar yadda ya kamata, akwai wasu 'yan matsaloli da ba a rasa ba, musamman ma game da karancin kudaden da aka ware musu na gudanar da ayyukan noman. bukatan mu dai muna neman taimako a ƙara tallafa mana mu ci gaba da idan yanzu yanayin ƙarfin mu ya riga ya ƙare kuma gashi aikin muna ya riga ya zo yanzu eh, a tallafa mana na kuɗi mu dan ƙara mu dan taimaka mu zo mu yi aiki yanzu haka mutane da yawa za su zo same ni gida ba kuɗi mai ba kuɗi menene in ina da taimaka mu ban da kuma dole mutum ya je ya hakuri kana gashin ka kala yanzu ga wannan ya shi yayi kyau ga wannan gashi kana ga yanzu yake ci da kai kaga abubuwan ya zama sai a hankali Allah ruha asiri mun samu taimako muka kara kudin to in Allah da za mu samu mu samu mu samu ci gaba. Kuma kan wani matsala ne na kamar an ce kamar tsuntsu da yanzu gashi tsuntsu kai gaban gidan ku yanzu kuna gani yanzu gashi nan. Yaro tun da karfe shida yaro zai zo nan sojoji sun bude gidan karfe shida zai zo shi shiga nan yana nan kuma ba zai bar na ba sai bayan magariba. karfe shida ake shiga gida haka haka da zai koma tafi gida. Suna barna sosai? Yana barna sosai duk yana ciccika shinkafa ne tana tana zuzzubiya. yana cikewa akalla wannan ma a san mutum biyu ko uku wanda za su kula da shi ka gani ga yaron nan guda wannan ga kanin shi yana yi ka kuma ba za su banda ba sai karshe shida saboda tsuntsayen nan gashi ka gani to banda tsuntsayen ba wani kwari ko wani abubuwa a ka alamu alhamdulillah dama hadama namu wajen noman shinkafa ne kuma duk inda ka gani nan nan yanzu nan da wata biyu ka zo nan wallahi sai ka ce ba nan ne ka zo ba wallahi Mahmud Inyako shine wakilin babban bankin Najeriya mai lura da sabon tsarin na tallafawa manoma a jihar Borno yayin da kuma yake wa wakilinmu Bilyamin Yusuf ƙarin bayani kan yadda ya aza himmar manoman da suka samu tallafin a bisa sikeli ya ce matsala guda ce ta yi barazanar kawo shirin tangarɗa a yankin. Eh, abin da na gani a zabar mari da kwanduga din eh, ya kayatar da ni sosai bet amma kwanduga dai na ga kamar ruwa ya ya cinye waɗansu gonakin do mutane espa eh, sun fada ba abin da zai faru bari mu gani ya zai faru kamar yanzu ka zo ka gani ma idanunka kuma za ka koma ka gaya musu ga abin da ka gani kamar kun samu kun tattauna da wani su manoman yaya suke eh, gaskiya abin da ya faru kamar mun ba da ah, abun nan din late bit na dry season abin da muke so manoman su haɗa kansu mu fara da wuri in na damuna ne mu yi da damuna da wuri in na rani ne mu yi na rani da wuri ko shi alajikali din duk manoman da ya kawo ba su fi dubu biyu ba a waɗansu jiha an muna da wajen manoma dubu ɗari so manoman su fito manoman da suke fada su manoman gaskiya ne kuma ba shinkafa kaɗai muka yi ba muna yin kowane commodity kowane irin crop da ya kamata a yi muna yi so su manoman da suke fada su manoma ne su fito su zo su gaya mana mu kuma za mu ɗauka mu taimaka mu ga sun samu wannan abu mahmud inyako wakilin babban bankin najeriya cbn mai lura da sabon shirin tallafawa manoma a jihar borno sai a kasance da shirin muhallinka rayuwarka a mako mai zuwa domin sauraron karashen wannan tattaunawa inda za mu ji jimillar nawa gwamnatin najeriya ta kashe kawo yanzu domin tallafawa manoman da kuma ƙarin bayani kan yadda ake tafiyar da shi za kuma mu ji ta bakin bangaren masu ruwa da tsaki kan harkar noma da kuma irin gudunmawar da suke badawa wajen tallafawa shirin kamar yadda zan tsakuro muku kaɗan daga cikin hirar da shirin na muhallin rayuwarka ka yayi da alhaji abba kale shugaban kamfanin kalef wanda ke aiki kafada da kafada da babban bankin najeriya cbn domin tafiyar da sabon shirin na tallafawa manoma well abin abun farin ciki ne a yi abu ne ba ta yin shi wannan program ba kuma farkon abu duka abin da ka fara da farko ko karatu kake yi da farko zai baka wahala to na farko ya ba mu wahala wahala bai hana mu yi ba mun yi acibin mun yi abin da muke tsammani da mun kusa samu bukata mun samu iri mai kyau mun samu kudin central bank ta bada kowane mutum da muka bada target namu 1958 an ba su kudi da kayan akawun abin da ake nufi 250,850 kowane famas. To kafin nan a madadin abokan aiki da suka tallafa wajen shirya shirin Aminu Sani Sado da kuma Bilyaminu Yusuf Nura Ado Suleiman daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI ke cewa mu huta lafiya.